ga can da cika cika an gani cika an gani cika cika cika cika cika Akarambana shine akarambana akarambana shine akarambana bana. ƙasarta ba ki hakuri ƙasa ta kowa ƙasar ba zan wallahi ba zan eh! Wallahi ba zan sai ka biya ni wallahi. To ya sani wallahi ji Wallahi shuru ka biya ni kawai. To ce ta ta ba shi kenan ba. To mu je gidan ku mu je gidan ku mu je mu je mu je To yi kenan yi kuka yarinya ana ana ma maka magana wani wani. ki faɗi na waye na waye bari baban baban ku waje a gaya mata ita ta san kaddara ita ki san kaddara wa. ngo da zarge to wallahi wallahi da kuma bare ka ko Ina wuni? Lafiya. Ina gajiya? Wannan gaso da kake nan kamar zaman farauta tambayar ki nake. Ina hanya ne kawai sai ƙwarin domin wa ko abinci a ciki kawai sai fashe kudin ya haɗinda illallah. Shashancin kuma ya zo hannun cikin gidana ka kwace tulun ka fasa mata tulun da ruwan da na ake ta kasance ne gomu. Allah ki ɗaya abin da nan ce. Ko? Ta ina ma yau sandana Ya guri na Allah ne yau baki da dai na zo gidanki. Yau baki na rata ya Ki tsaya ki ji da zan gaya miki dan girma Allah ki Kina jin ka. Ta. Ka dangare da. Tsuguna oh, tsugune tsuguna tsugune. Sha sha sha banza mu. Ka biyu. Sai ga bera irin na dajin nan a gona. Sai na banka dangaren sai na ban to sai ya rika min gizo na ina min gizo sai daga kamar ya yi tashi ya faɗa cikin tulun shi da ce ba ni tulun gani da ta ba da yadda na ajiye yi in duba in gani in daga ina haka ina haka ina haka shi da sai na ɗaga abu fa da na abu da yi na buka masa a ya fice shi ne fa tsautsayi ba dai tsautsayi ba hauka dai da shashen Allah ba ba hauka na sai tuluna fan talatin da uku tun iyaye da kakanni tuluna na gadon gado shi ne ka kama ka je ka cuce ni ka shi ma bai kyauta ba tulun da ya fahimta he ya daɗe kai ya hakuri dan sun kama kama dan girman manzon Allah ya hakuri yi sa ka zo gidan dan Allah ki ba ba wallahi ga zani ba za ka ba wallahi dan za ka shige wannan kai kan sha sha sha wallahi Allah shi kenan ka cuce ni tununa na gado ka raba ni ya hakuri wallahi kan ka cuce ni bari yebo miki bamborin tafi ki daujar ka nan ki je ki yebo ban me zan yi da bamborin za ka yebo mu me zan yi da shi wallahi na gaya maka eh. duk ranar da na kuma aikenta ta je ta ebo min ruwa eh. ka same ta ka fasa tulu ka ce wai ka dangare ne ko bera ya biyo ka ciki ya shiga eh. ciki na rantsa idan na kama ka sai ne ma shi na ce ba zan kara ba tashi ka fita ka bani ko ka fice kula ta fa mutum ban za mutum ta wannan jakar ki je ki sake ebo muro kuma Allah ka ni bari mu je mu debo a'a saka sai a tada a'a ba na so sai kin fito dandali Uwar me za ta yi ma idan na ta shi. Fara ba wata fara. Ka kuma baki kirin kamar daddawa. Ɗauki wannan gidan ke goma. Dan Allah kin ga ba hanya ki canja hanya. Kin ji ko? Kar ki kuma bin hanya da ya Wannan yaro ne kamar shiga uku a garin nan. Yaro ya zama takadiri, ya zama gagarere. Allah ya shirye ka wannan yaro kai da shedan ba bambanci. duk gaba ɗaya ƙauyen nan namu kamu ka addabe mu ka addabi ƴaƴa ka addabi iyaye ka addabi yara a titi shikenan ɗan tuluna na ne za a yi an samu wani kai da ba kai ba kai ba ni da ni da nawa kenan ni da biyu <coughs> a kai ka cika da biyu ko ni da tara A samu ni maradona dan wake ina ga ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ya ɗaya kai ya yi barkatai mu daɗe zuwa. Yawa, kana ji ƙasimu, in ba ka ci kanka ce ka ka ce ka rayin kunya ba za a ce annan ka ba. Ka ji gali. Hata moni maradona da wake. Ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara. Daci! <laughs> Wala ba da cin hannunka. Kai ne. Ga haka za ka yi kankan kamar ɗan yin indiya, matso da hannun. kana ɗau zuwa rukuna ta zube Injin kai haka na kai Injin kai haka in kuma ku yi kokari ku rika zuba da ba yawa ya ku ci Allah na yau ku je makaranta eh? wato ka ki zuwa makaranta ko Kaifa, fa nake ma zance ko ka zo na da su kana shashantar da su akan kasu je makaranta a yau yau ba ai an yi mutuwa a gidan malam kai wai an yi mutuwa kai kai kare tari shine ka zo ka tara yara ka zauna kamar inda kai kake kin makaranta su ma kake suna yin karatun ka har kake nema ka hana su zuwa makarantar ko dan Allah dan annabi na je dan ana zuwa makaranta zo me yasa to na shi fito makaranta ba a tambayi wannan yara a tambaye kai na ce me yasa ku tashi fito makaranta ba ana magana ku ce kawai yau ne ba ai ai ba kai kai yau ai akwai karatu kuka zo kuka daka tashi ko yau fa alhamdulillah kai ta hannu na ba ka koyi kinga kinga kinga barkonan can to abin da nake so a yi mashi duk tsarin da zaki yi na barkono kin san ni ina so ciya ciya yi badan an saka shi yadda ya kamata yana kama harshe yadda kika san mutumin yamma haka nake so in koma in saki yaji a harshe na ji shi ya furɗe min harshe to haka nake bukata dawa dai dawa eh saboda shi ma wani fahimi ne akwai abin da muke nufi eh kai makana a ji ya wuya fita da zafi to irin wannan muke nufi mu samu garzali yaya yaya garzali me faru ba liman bane liman aka yi yaya me faru ni ba masallaci da gaba da yi wasa to Ni ba buta da taka mata masallaci. Eh. Ba ban kwata masallaci ba. Mm. Ita yi gasarfa ba bari. Kai kai kai kai kai kai kai akan abu kankani. Eh wai yace da kai yaya. Wai sai na je makaranta. Ido ke ka ko? Dinga kwallon bari. Kin ji ko? Kin ji ko? Ni wannan mutum wallahi la ilaha illallah. Wannan mutum kai na bani mamaki ba. Wannan mutum yana bani mamaki ba. Bani darajar gidansu da kuma matsayin da ke kai na liman ina kallo da sai na buge Me haka? Saboda ya ce dan naka je makaranta. kin ji ki ko kin ji ki ko kuma duk yawan yaran ni kadai tsana ni kadai ka ji ko saboda Allah baba ina zuwa ka sani kana ji na mm. ya hakuri kwata da hankalinka rarrashe ni eh ta da hankalinka ya hakuri ka ji ko mm. ka sa ranka inuwa ya hakuri ka da rada rarrasa to to ya hakuri <laughs> wannan mutumin zan je in same shi dan baka dalili ba fi sabilla ne baka dalili ba haka kun ya kama ya rinka surfa maka mari haka kawai sai kaga in ya baka pau sai kaga wuta fal ta da hankalinka ya hakuri shiga ɗaki gaje da koko akwai komai ma ya kake sa wani baki har kuma dan Allah ne ki mana mana yi da da da da da shi banza dan an ce ka mama wai ka shi da mutane rasheli da ce wai ki mishi shi shi banza da kai da shi gaba ɗaya a rasheli wani wani gaba ɗayan ku a rasa mai tada wani kin fasan da ba kin fasan da ba billahi da kin san ba sai rake bashi yanzu yanzu na nan gurin ya kashi ni in to ya ya tukuna kai sai na je na dauki fansa don Allah in gazali kai daga duk garin da akwai mai taba kan kyalin shi nan mutum bai haife bai haife bai haife mun yaro ba kuma ya kama daga mun yaro ki maza maza kunu yanzu a zuba mishi a hada masa da siga ya dawo bari jin gani b'a to makarantar ki ki ki bashi bashi kudala da ki ki ka ne wai ko koya ne kai kai garzali kar ma ka zo da shi kada ki take da kubarata a wannan a wannan sha sha sha ciki kunna banka ka kula da kula zan je samu mutumin nan billahi lazi da ya fi yaro bai yana yana dokan yaro sai da ya baci Allah sai da ya baci kowa ya ji a cikin nan shi ya yabe da Allah ka saurara gyara kayan ka ne ba zama sauke mu da gyara kayan gidan ma da uban to salamu alaikum amin wa dan da ban yi ne in sallama ba amma da salamu alaikum amin wa alaikum salam gani ya na gan kaka hargitse yo ya ya aka yi haba lima saboda Allah tunda dai ka gane da ai ka san bai kawo ni saboda Allah lima haka ake yi ni ba taɓa ganin irin wannan al'amarin ba ku ne kullum muka zo da ku muka yi sallah a masallaci ku ce a zauna lafiya ku ce ku ce ku ce ba ruwan wani da wani bai kamata wani shiga harkar wani ba amma kuma kai suka kama kana kana kana shiga harkar mutane wai menene yake ba kai liman baka san ma abin da kai ba kenan nace baka san ma abin da kai ba kenan ba sai ka ga an ba to magana garzal ce ta kani to eh garzal dan waje na eh na ji na kara ma da wasali in baka fahimta ba dan waje na ita kawo ni to magana garzali ina ganin cewar baushe ai garzali dana ne tunda danka na dana ne kuma kai amini na ne ko na ga abin da yake wanda ba daidai ba na tsawatan masa ya za a yaro ba ya saka ya wala ba kawai shikenan sai ka bi ka sa mai karan tsana kuma kai gashi naka yaya suna walawa yaya makwata suna walawa amma shi sai ka zo ka kama ka sami ka tsana saboda Allah me wanda ba daidan ba a ga mu abin da wanda ba daidan ba na ga yana yin rigima ji da fitina yi fitina yi mana wasan sa yake kuma fi Allah yaro kamar wanda bai kamata matsa masa ba yaro aure ko yau ko gobe ya zama babban mutum kai sai fa zama malimamin nan ba wani abu ne in ya zama liman din wani abu za a yi to shikenan eh ya hakuri ah daga yanzu duk abin da zai yi zan zuba mai ido ni dai abin da nake so kenan don Allah da kaga dai kai liman ne kuma ni ba dan Allah ya sa ma kai ne ba to wallahi tallahi in wani ne in wani ne wallahi tallahi sai da mataki akai amma kuma na dai ga baka kiyaye to na gode eh, na dai ga baka kiyaye na gode in Allah da ban koyar ya dai kamata eh. ya dai kamata Lafiya? Zai zimiti. Damar kai ka aka kira. Dalin dalin. Honi honi. Dagari. So. So. Kauna. Eh. Yanzu shine don rashin kunya sai da ka sake dawowa kenan. Ah. Shi me san dan dan ai yake masa da jefa kaja. ka sha tara sha tara sha bakwai sha bakwai wasu suna sai mini sha hudu sha hudu to sha tara ne ni sha tara ne ni ha da za ka mai da ni baya ki daina yau kasa kasa da ni ki banna a sha tara dan ko kudi ne za a kirga a wannan kirgar kin ga afa bani da yawa bari san ki ishuru da Allah sai ka ce ka haɗu rediyo sai sa fafa mu uban su duka kake ka bari ga maka kada ka sake zuwa maka gidan ki san ni maharbi bane cin ta kwaikwaiwa kin san ta kwaikwaiwa kin gida me sabo da cin ta shi za ke surutu wallahi dalin dalin dan Allah su nan ba komai sai mu rika haifar coca cola fenta coca cola 50 ko dalin ina nan ni har baban na tuma ida an ga miki koran ta nake ji idan an ga masa yanzu yau sai za a daura kudin na samu wannan wai alkur'an duk gidan bikin da aka gayyata da ita zani duk ta fi matan kawai na kyau alƙur'an ne na yi bantan uba cikin hawaye na cikin abokai na ai da duk dandalin da za a duk dandalin da za a ji alƙur'an da ita zan tafi da ita zan tafi ƙauye ta ci kunyin ta ƙauye ta ta a gaba ta yahe baki alƙur'an